mujadala mujadala mujadala mujadala mujadala mujadala mujadala mujadala mujadala ka maka, ka yi a ai ko makaran nan tawa tana min ciwo kullum da sanyi nake cin abinci na a dole ka ci ma tunda mu dai muna tashi da dumi-dumin san an ka za mu zo mu lafce shi kaga ku ai mu ba mu ba zancen sanyi ai ko ba zan iya ba saboda kin san a makaranta ba mu samun dama sai na zo weekend ne sannan nake zagewa in yi barci hello ah ina son ta sosai e kawo mai ta office da to wa kake so wallahi wata mota ce kirar Mercedes. Ah. Wala baka da dama. Ni alazu ta budurwa ce. Kake ta magana ta nace to kaga shi wannan da yake a matsayi yake kaga ka kauce mai hanya shikenan. <laughs> Idan kai aure shikenan shi ma sai isa damar da zai yi. Kai da yaya inda ka rabar da soyayyar ka kenan. Kan mota da riga da dai sauran wasu abubuwa. Kai malam tsaya. Ni fa na kama haushi na kake ji na tare maka kofar da zaka fitar da cikin goranci ko. <laughs> to bari ka ji idan har ka shirya aure ni wallahi ba wani damuwa it's okay for me za ka iya auren ka ka zama yaya ni in zama gani <laughs> dan almajiri ah. ni ne ma dan almajiri kwarai kuwa tunda kullum ai sai mun ci mun rage kake ci dan almajiri ne tunda sai an ci an cinye kake zuwa ka zauna ka ci kwa ai dole a ce ma dan almajiri to shikenan ni zan tafi akwai wani damuwa eh akwai kaɗan ka san fa da na gama zan shirya in tafi makaranta na fahimce ka ka duba cikin jakarka aljihunta da ke gefe ba idan har baka ga abin da za su kashe maka damuwarka ba to ka same ni a ofis to Allah ubangiji ya bada sa'a to amina Allah sai ka dawo Ok ba da ma ki shi. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Nazir. Mai barka dai. Barka da. Ya ayyuka. Alhamdulillah. Nazir na zo ne na baka wata shawara amma kamar gyara kayan ne. ka kuwa san ina buƙatar shawara da na ga kamar ayyuka sun maka yawa ban sani ba ko ka lura ko ka baka lura ba ko kuma dai ka kau da kai ne ka kyala ali yana yin abin da bai kamata ba wani abu yake yi wanda yake neman sangarci rayuwa irin ta yaran da suka sangarta suke yin duk abin da suka ga dama daidai ne in ka lura da irin tufafin da ali yake sawa da irin ƙawaye 'yan mata da yake yi wannan rayuwa ba ta siffanta da ƙaninka ba ina fargabar kar ya shiga wata hanya ta lalacewa ka shiga hankalinka muktar ofis ina bai yi kama da wurin da zaka zo ka bajiye kolin halayya naka irin na dabbobi ba yanzu yanzu dan na baka shawara mai amfani shine kake jifa na da kalma irin ta dabbobi kana jifan kanina da kalaman batunci shine kake cewa ka zo min da manganu masu amfani to bari ka ji in gaya maka wa'annan kalaman naka da kake faɗa haushin kare ya fi su muhimmanci a wurina saboda duk lokacin da ka ji kare ya yi haushi yana da dalilin yin haushinsa kai kuma babu abin da yake damun ka sai kyashi da hassada kawai nazir mutane sukan la'anci kare a duk lokacin da ya haushi saboda ba su san ma'anar haushinsa ba shi yasa kake nema ka jefe ni da kalmar la'anta ka kasa tsintar magana ɗaya a cikin magana ta to ka sani cewa idan ali ya lalace ba ni na lalace ba wannan kai ta shafa idan ka ƙara shigowa cikin wannan ofis ɗin da munanan kalamai akan ali wallahi sai ka yi nadamin shigowa wannan ofis ɗin da ka yi saboda haka get out of my office fitan min daga ofis ce maka ka sani cewa zan bar maka ofis amma wannan kalaman da na gaya maka wata rana sai sun dawo kunnan wannan kuma kai ta shafa ni ba ta shafi ni ba yanzu da kai da aliyu wannan cutar tawa ba ta warkewa ba ce kuma gashi abbanku bai dawo ba har yanzu aliyu ka kula eh, ka yi ma wanka biyayya ka ji ka yi ma wanka biyayya Allah ya maka albarka nazir ka kula da ƙaninka kaji ka kula da ƙaninka ga har yanzu babanku bai dawo ba ka kula da ƙaninka sosai Allah ya maka albarka amin Haila, ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mama Mama, jangan kejar aku kota. Mama, mama taksi. Mama, mama, mama, mama, mama, mama. Sawa jan ka nake son zuwa ya kai amsa yanzu dahiru yake bani labarin cewa um, contract din da gwamnati za ta bayar na gina sabuwar sakatariya company din ne gaba da musa wani kamfani kenan um, kabir and sons kabir and sons kamfanin waye kamfanin uh, alhaji kabira alhassan amma yanzu ɗansa ne yake rike da kamfanin ka nemo contact ɗinsa sannan ka haɗa mana appointment da shi okay sir me ne kake ta min dariya wato idan na ganki nakan tuna da wasu halittu idan kina sauri kina tuna min da ɗawisu idan kuma a hankali kike tafiya sai in tuna hawainiya rannan da na ganki kina gudu sai kika tuna min barewa ka fara ko ka mishi magana ya daina zaulaya na ah, ni ko babu ruwa na zancen nan an kusa kawai yanzu duka wannan bayanan da na kwararo ki ɗauke su ki sa su a matsayin zaulaya to shikenan ƙarasa ah, ko kuwa makarantar nan ko wani ƙara cika take tana tumbatsa ba ko baka lura ba a san an ɗauki mutane da yawa wannan karanta shi yasa makaranta kuma ka san hankalin mutane yana kan makarantar shi yasa take ba ga tsagerin ba ai wani ji da kansu ke yi ba dole su da kansu ba tunda mun kyale su ko tsoron nuna ayawar su ne ba su Allah ko ka bari kawai wannan yaron Ali sai na koya masa darasi haba yaya yanzu a ce a cikin yaran nan kaf a rasa wanda zai kalli zaliha ya aura? Haka ake yi? Wato abin da nake so ki fahimta mai tubani? Ok, na gode. Zai fi kyau a ce wato ta zo da yaran da take so yake santa a yi musu aure na soyayya shi kenan su je su zauna lafiya. Kin fi so a yi auren je ka idi ka dawo? Haba yaya, ai zumuncinmu shi ya fi kamata ya zama abin tattalinmu a kan zamani. Ana baki kina roƙo. Yaya, ban katse hanzarinka ba, a matsayinka na mahaifin yaron nan, kai ya kamata ka ba shi umarnin cewa ya auri zaliha, sabida hanyar da muka bi kenan a da muka zauna lafiya. Haba mai tibani, ai da da yanzu ba ɗaya ba ne ba, ai yanzu zamani ya riga ya canza. Ai yara yanzu su suke nemo aure da kansu su kawo sannan ai musu amma yanzu ka ce zaka zabo wa yaro mata ko kuma ka zabo wa yaro namiji ai ba daidai bane a bar su lokacin su kada Allah rufe mana baki ki mana shiru wai sako ki a cikin maganan nan me kika sani a game da zamani me kika sani a game da matsala matsala ta wuce taki da kike zaune shekara da shekaru an auro ki kwabatan wata baki taba yi ba sai ki bari idan Allah ya baki cikin kika aihu sai ki ba ɗanki mugayen shawara su haɗa kafaɗa daidai da zamani. Eh, Aisha a gabana kuma ki rika gaya mata irin wannan maganganu? Haihuwa ba ta Allah ba ce? A'a kama, Idan irin wannan ma kike so ki ya kamata ki faɗa da kyakkyawan harshe ki daina faɗa gatsi-gatsi irin wannan. Ba daidai ba ne. halin da ake ciki yanzu ba wai ina nemo kamfani na riba ba ne martaba da darajar kamfani nake so in daga kamar naku amma ta yaya kake ganin mutumin da ya samu irin wannan daman zai iya sakinta cikin sauki haka kai abokin tafiya ne zan baka kwano kake bukata don wannan abin ya tabbata ina so in ci gaba da rike darajar da mahaifina ya rike ta a baya ne kaga ko babu yadda za in baka irin wannan damar da na samu me kake nufi kenan wannan daman na rike ta ne saboda mahaifina ne ya rike ta ya kawo ta zuwa wurin nan saboda haka nima ina da burin gangara da ita ko ni kuma sai nake tunanin cewa tunda mahaifinka ya taya ka gina kamfanin ku ya shahara sannan kuma ya samu wannan matsayi da kuma suna ba za ka buƙaci kai wannan ba ni ne nake buƙatar yin wannan abin da yasa nake neman alfarma a gurin kake nan ya ɗora mana ai gaba ɗaya shi baya son zaman lafiya kaga wancan ba sai wani gani gani suke mana alisa kawai zan yi maganin su kai kake kula ma da su kai kake ta tasiri ba su ishe ni kan kalli mutanen ka fa <laughs> Salima je ki Salima <laughs> Bayar Allah lafiya kike ta kallon sama ko yau za a ga wata ne Wata kuma Na zo ne ina neman admin block Ai da tambaya zaki wanda ya kawo shi gaya mu cewa anan adamu baki eh da anan yake amma yanzu gaskiya sun tashi suna can okay to da Allah ko zaki iya kwatanta mu kina so in kai ki ne ko kuma kina son in kwatanta miki to shi kenan in ba ki komai ai sai mu je kira kai ba damuwa sunana Shema'u sunana Salima Muhammad wai a cikin yaran nan a rasa wanda za a tilasta wa ya auri zaliha? Yanzu akan wannan kike ta ɗaga murya? To, dai ai ban ga wani aibu akan wannan abin da ya yi ba. Me hujjarka da dalilinka na faɗan wannan magana? Karfa ki manta, mu namu zamanin ya wuce, wannan zamanin kuma nasu ne. In ban da abinka, ina ruwan zamani da aure, ga inda za a je a mutunta ta ta huta? malam kana nema ka yi wa yarka bakin ciki da kanka da kanka wannan wani irin abu ne haka tsabar bakin ciki dubi idona umma umma umma don Allah ki bar maganan nan ki bar maganan nan umma da ta zama matsala zan yi addu'a Allah ya fito min da wanda ya fi shi na aura ba zan bar maganan nan ba kin taba ji inda gida bai ƙoshi ba an kai wa na dawa ina kike tunanin zaki samu miji da zai fita irin gidan yaya To, amma na ɗauka dukkanin wannan al'amarin da na Allah ne ko? Na Allah ne, shi yasa nake so in zage dantsa da dantse, in haɗa sinar ma'aiki, zumunci, saboda Allah yana son zumunci. To, a zuba mu gani, Ubangiji Allah ba mu sa'a, ni zan fita. Amin da gaske kake, ai dama bai shafe ka ba, dole ka fita ka banni da jimami da baƙin ciki ni ta shafa. Na dagare ki. me hakan yake nufi da kike wani abu haka eh ke ma shawarar da zan baki kwalliya za ki rika ci kina kwarkwasa ki dinga zuwa gidan yaya har ki saso ki sace zuciyan ɗaya daga cikinsu ki dawo min da shi nan cikin gida ba zan yi asara ba Assalamu alaikum. Wa salam. ɗan mata. Sannin ka da yan samari. Ali wannan sabuwar zuwa ce. Sunanta Salima. Salima wannan sunan shi Ali. Questmate ina ne nake kokin shorin jarabawa. Kikin yarda? Ya za in yarda idan har ita ke taimakon ka ai ba za ta faɗa ba. Waldan Salima. Lallai za a je da ke. Na miki rijista cikin wannan group din namu. Ah, Salima na manta ban faɗa miki muna da group ba. mu uku ne membobin cikin group ɗin mun haɗa shi ne don taimakon kanmu da kanmu ɗaya memban sunan shi salim ali ina salim yake ne a salim na ce same mu a cafeteria ina ganin jim mu same shi a can shi ma nice guy ne kin ga zai burge ki sunan shi Salim ke kuma Salima in jiwa ai Salima nake ne mai suna na Aliya Aliya um, mun gama bincike da assessment da ya kamata a ce mun yi lambawa kamfanin da ya cancanta wannan kwangila mun sha wahala a kwarai da gaske wajen gano kamfanin da za a bawa wannan kwangilar saboda kowa ya kasance haziki cikin 'yan takarar neman wannan kwangila daga ƙarshe dai kamfanin da ya nasarar samun wannan kwangila shine kabir and sons wanda shine wanda nazir kabir alhassan yake wakilta bismillah Salamu alaikum. A'a, amu alaikum salam. Me tubani? Na'am. Bismillah zauna. A'a, sai kin mun bismillah zan zauna a cikin gidan nan? ba sai kin mun bismillah ba duk inda na ga dama zan zauna to ki zauna me kike so a kawo miki ki ci ko ki sha ki kawo abin sha ko na ci me kike tunani kina tunanin wato ga nan na zo ka dai cikin gidanku to bari ki ji duk abin da kike tunanin akwai na jin daɗi a cikin gidan nan nima ina da shi a cikin gidana ato don haka ba sai an mun bismillah zan zauna Wa alaikar salam. A'a. Yawa. Ka dawo? Hmm. Ka dawo? Sani da dawo. Yawa, dama wurinka na zo ina so mu tattauna wani magana da kai. An ci lafiya na ganki wani iri? Ba komai. Ba damuwa. Zo mana ka zauna mai magana wurinka na zo fa. sai a tashi a bamu waje ko zan yi magana da shi yanzu har akwai maganar da za a yi a ce an tashi ta bamu wuri dama maganar da na zo da ita shi ne a kan wannan yar uwar taka yata ta waje na ga yanzu ta ga ta taso kuma ba na baranta kowa ya kula ta shi yasa na ga a matsayinka na babba ɗan uwanta ka je ka ganta ku daidaita a haɗa ku auren zumunci haɗin gida. Goggo. ina ganin kamar yanzu an wuce wannan matsayin ni kuma yana ɗaukan zaliha a matsayin kanwata kana nufin kenan mu ba magabatan ka bane ba mu isa mu sa ka tilas ba mu isa mu sa abin da ya dace ba kenan haka kake nufi gogo kina ina a lokacin da mahaifiyata take bukatan taimako lokacin da za ta rasu wani irin gudunmawa kika bata sannan kin manta lokacin da mahaifina bayi da komai ke kike da abin hannu wani irin taimako cikin shi sai yanzu ne zaki zo mana da ko za ki koya ne ina son in koya bari in koya mata kina gani yanzu kamar wancan da yake can kamar wannan haka kawo sa'ana haka haka wannan yarinyar ta shiga gurup ɗin wayannan tsamayen ƙazaman yaran kai to ni ma dai abin ya ɗaure min kai anya wancan yaron ba asiri yake yi ba kuwa Allah ku Allah mana kai ka san fara can Ali yana sa kaya masu kyau dole mata su mato mai kada ji wannan garan a jawo tsayi wa ya fi shiga mai kyau ka ji gara ko kaya masu tsada na fi shi sawa ba ka ganin irin kalolin da nake haɗawa ka ji a jawo ku dakata ku dakata yanzu kun san me za a yi kawai ka je ka sami ta kace kana sani Allah ko kawai hakan za yi kaga abin da za ka yi ma tafiyan ta tafi daidai ka ce kana son ta assalamu alaikum dadi na wani lafiya kala wallahi ba wata matsala dadi ok ta na gode dadi na gode Assalamu alaikum. Lafiya malamai me ke faruwa? Ba malamai ba ne, hafiz ne. Mun zo ne don me miki ta yi muna da sha'awar ki shigo cikin group ɗin domin mu zama friends da ki. <laughs> Na gaya maka cewa ina da buƙatar friends? Kina bukatar irin mu a cikin makarantar nan. Akwai garaɓasa mai ƙarfi ko kuma in ce garaɓasu da za ki samu a cikin zama kaurin. mu. ba ku san muhimmancin lokaci ba, inda kun sani ba za ku bata shi anan ba. Ke ce baki san mahimmancin ta yadda muka miki na ki shigo cikin group mu ba. Domin ku kafa makarantar na ana tsoron mu. Baby, ki fita daga cikin wancan tsamaye ki shigo cikin mu. Saboda da mu kika dace ke kalar mace. An gure mu Salamu alaikum. Salima, lafiya na ga kamar kina tunani? Da tunanin ma. Tunanin me kike yi? Ina tunanin wani abu ne da yake sani nishadi. Nishadi? Hmm, nishadi. Salon, salam so sahibi

ambaci suna da yabona yayi hijabin makasudin bitar da nani la haila ne fa hasashen kaunar ka ne yanzu na je tun daga inda banza in ba madadinsa da zan cike gurbin kiki gane ya mai matsayi nake ya kamurani ya mai matsayi in haka ne ke cire tuta hau matsayi rising wasani wai ni wannan yaron zai duba ya zubi tsaurin ido irin nashi ya mun tsauraran tambayoyi irin haka lalle duniya za ta yi mana illa amma sai na zage na masa illa ke in baki wa duniya illa ba ita ko za ta yi maki saboda a ƙoƙarin ki ƙarfafa zumunci wallahi in baki kiyaye ba to za ki kassara shi ne malam ka fa kiyaye ka fa daina gaya min kalaman da raina zai ɓaci idan ka sake raina ya ɓaci kai ma ka san abin da zai biyo baya eh Allah na sani na sani ni ma ba zan so abin da ke tashi ba alaba ki haƙuri. na faɗa ne kawai ni ma saboda ina ganin wataƙila ko zan ba da wata gaba wacce za a samu a daidaita al'amura wai shin wani abu ka sani a cikin wannan al'amarin wace gudunmawa ka bayar a lokacin da nake wa zaliha gata umma na'am ni a ganina, idan har gata kike so ki min dan Allah ki daina yi wa yaye nazir magana ta gara na rasa shi na samu daraja umma akan daraja ta ta zube kuma ban same shi ba rufe min baki ko in gabje ki yanzu nan wace daraja ce wacce ta wuce in ganki a ɗakin mijinki eh shashasha wacce bata san me take ba in ba za ki bani goyon baya ba kar ki kara min maganar banza na sa a kira ka ne saboda in ma hanya da aka samu wasu 'yan kuɗaɗe. Na sauran ka. Kai ne manajan Nazir, a matsayin ka na manajansa na san cewa duk wani sirrin sirrinsa hannunka yake. Saboda haka ina so ka nemo min duk wani sirrin sa da ya shafi neman kwangila da yake a kamfanoni daban-daban. Takardun nake bukata. <sighs> Amma ya kake tunanin zan iya samu ma wannan sirrin? Ai babu mutumin da za a yi wa magana kuɗi a wannan zamanin. ya ce bai amince ba ko kuwa wannan ne ya tabbatar min da cewa baka san waye Nazir ba da idanun da Nazir ke kallon dan uwansa na jini haka Nazir ke kallon ma'aikacinsa kama daga masinjansa duk ma'aikatansa shi yake ɗaukar ɗawainiyar cin su shan su har wata ɗawainiya in ta samu suna ko wani aure yana shiga ciki a yi da shi so bana tunanin zan iya wannan abin manaja kenan zan baka miliyan goma na san sakarci ba zai saka sa kafa ka shure miliyan goma ba ko kuwa ai ko miliyan ɗari za ka bani ba zan yi farauto ma wannan sirrin ba domin kuwa Allah ba zai baka kai ƙasa da naziru ba kai saurara ka rinka tausasa muryarka bashi za ka yi tafiya je ka yale shi bayan tiya akwai wata cacar Shema'u kenan. A kullum ina tsartar da riska da halaye masu kyau a tattare da Ali. Sometimes ina zanna sai in ji ina tunanin su. Salima, kada ki sa kanki a cikin wannan sakarci. Menene sakarci a cikin wannan? Saboda kin ce mun kullum kina tunanin shi. Na san ƙarshe zaki ce kina son shi. Shi nake nufi da sakarci. Dan na ce ina son Ali, shi ne ya zama sakarci. Na san cewa ba wata ƴa mace da za ta ga Ali bata so shi. Irin sana abin da ke faɗa shine sakarci. dan nisan Ali ya riga ya kama ni. Salima anya ko kina cikin hankalin ki kuwa? Kware kuwa ina cikin hankali na. Kina da matsala ne da hakan? Na san ba soyayya kuke da shi ba. Ba soyayya nake da shi ba. Dan bata dace da ni ba. Karatu ne ya dace da ni, shi yasa na janyo ki cikin group din nan. ki kenan. Ni manufata da taki ta sha bamban. Mota soyayya ta ba ta jin birki. Yanzu nan zan je in karawa Ali. Me kike nufi? Ki zuba ido ki kallo. Ya kamata Kana jefa makamin nukiliya. Nukiliya kuma? Sosai makwa. Saboda sai mun kai hari sansanin su Hafiz. Ai waɗannan ba su iya zaɓa abokan adawa ba. Kullum mu ne a saman su kuma sai mun ƙara cusa musu haushi. Kai so nake har sai sun jima kamar su bar makaranta. Insha Allah. Assalamu alaikum. Idan ba dama ina son magana. Ba zai yiwu ba. Dan mu Facebook ne. Ki fito ki faɗa kowa ya sani abin da kike son ki faɗa. Mhm. ni kuma twitter ce sai kai follow ina ka san halin da nake ciki aliyu follow me abin da nake son faɗa maka zan gaya maka shi ko ga jarumtata ko ga gazawata sai na faɗa ma ina so mu aje maganar ƙawanci ba ke san kawance da ni Salima? Me miki? Ba abin da kai mani. Kawai dai ina cutuwa ne da kawance Na fi son mu aje kawance mu ɗauko soyayya. Soyayya kuma? Don Allah mu bar wannan maganar. Soyayya ta yi hannun riga da abin da ya haɗa mu da ki. Kar ka watsa min ƙasa a ido. Kar ki zama 'yar ƙauye Salima. Kawance muke kuma a haka za mu tsaya. Kar ki bar zuciyarki ta ɗauke ki ta saka ki a daji ta bar ki. idan dai soyayyarka ita ce shigewa daji to na shige cikin soyayyarka don allah ka kamar robar soyayya soyayya ba kamar biro ba ce wacce da an roƙi mutum zai ɗauka ya bayar ki roƙe ni soyayya kamar ki roƙi wani abu ne a gurin matacce ali ali ali ka kai man haka mu je kawai shiga motar mu ga irin ta ko ba abin da bamu gaya miki ba mun ce ki dawo cikin mu domin mu baki kariya da kuma kulawa kika yarfa mu kika ce ba tare da mu yanzu wani irin kunya ce baki ji yadda yaron nan ya yarfa ki ya yaga ki a bainan nasu duk yan makaranta Allah yarinya za ta ware ka kuma ka hana mu gyara ta tamare ka kuma ka bata ta tafi wannan yarinyar da kuke gani ba irin matan da ake duka ba ne idan kun kalli yanayin jikinta ba ta yi siffar matan da aka yi ta dan a ta ba ne kuma wannan marin da taimin idan kun lura idan na soyayya ne kar ka damu kanka ni ta mara ko wannan duk cikin so ne ku zo mu je kawai far mata kai dama ba ke bace a ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga ku duk masifar da muka tsinci kanmu a yau a gidan nan wannan yar iskar ce ta jawo mana kana sani ka aikata haka ƙarya kake dan Allah ce ki haƙuri ki min izini na jinin suke ta ba zan taɓa baka wannan izinin ba Alhaji Karami dan Allah dan annabi Alhaji Karami ka zama namiji jajirtacce mana mu da zaka iya sarrafa kowace irin mace ce ka dan ƙara ganin ka da ita ya kamata ki riga yadda da kaddara ba zan yadda da kaddara ba saboda ba zan yadda ka dora wa kaddara abin da bata sani ba ni kina da hankali kuwa ban da shi ko zaka ara min naka abu kaɗan ka ƙara a cikin halayenki na baya wato yi min magana